Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a cikin sa'o'in farko da ya zama shugaban kasa joe biden zai yi amfani da ikon shugaban kasa ya sauya wasu matakai masu tsarkakiya da shugaba mai barin gado yake dauka kana ya fara daukar matakan magance annobar coronavirus in ji shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasa mai jiran gado a jiya asabar ayyukan farko da zai fara suna cikin aikin kwanaki goma na sanya hannu a kan umarnin shugaban kasa wanda joe biden zai yi na karkatar da akalan kasar daga alkibilar mulkin trump ba tare da jiran amincewa daga majalisar dokoki ba a ranar laraba bayan an rantsar da shi biden zai soke haramcin shiga amurka da trump ya dora a kan baki daga kasashe da musulmi ke da rinjayi zai kuma mayar da amurka a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris kana zai tilasta saka takunkumin rufe wuska a gine-ginen gwamnatin tarayya da tafiye-tafiye daga wata jiha zuwa wata waɗannan na cikin akalla abubuwa da dama da biden zai mai da hankali a kai da zaran ya kama aiki a ranar farkonsa a fadar white house a cewar shugaban ma'aikatansa mai jiran gado robert klein a wata takarda da ya rubuta zuwa ga manyan ma'aikata an kulle birnin washington kana jami'an tsaron amurka suna kara jan damara na tunkarar magoya bayan trump da za su yi tattaki a manyan biranen jihohin amurka hamsin a ƙarshen wannan mako suna kafa shingaye kana suna jibge dubban dogarawan kasa domin kare irin tarzoma da ta fada wa ƙasar a ranar shida ga watan janairu hukumar fbi ta gargaɗi hukumomin 'yan sanda akan yiwuwar zanga-zanga da makamai a wajen gine-ginen majalisun dokoki a jihohi hamsin na ƙasar daga ranar asabar zuwa ranar 20 ga watan janairu da za a rantsar da zababben shugaban ƙasa joe biden wata tarzoma da magoya bayan trump da suka amince da kalamansa na magudin zaɓe suke hurawa jihohi kamar michigan da virginia da wisconsin da pennsylvania da washington suna cikin jihohi da suke amfani da dogarawan kasa wurin ƙarfafa matakan tsaro ita ma jihar texas ta rufe majalisar dokokinta har zuwa ranar rantsar da shugaban kasa. daraktan ma'aikatan tsaron jama'a a jihar texas steve macro ya faɗa da yammacin ranar juma'a cewa bayanan sirri da suka tattara na nuni da cewa masu shirya tarzoma za su yi amfani da zanga-zanga da makamai su shirya aikata miyagun aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kasashen jamus da faransa da birtaniya sun tilasta wa iran ta janye wani sabon mataki da ta dauka. da ya saba wa yarjejeniyar nukiliyar ta ta shekarar 2015 da wasu manyan kasashen duniya suna faɗin cewa tehran ba ta da cancantar da za ta ba jama'a damar amfani da uranium Kungiyar ƙasa da ƙasa ta makamashin atomic mai sa ido akan amfani da makamashin nukiliya ta faɗa a ranar alhamis cewa Iran ta sanar cewa ta fara kafa na'urar yin karafin uranium. Ta ce Tehran tana ci gaba da aniyarta ta gudanar da nazari da kuma samar da uranium cewa yana cikin batun da take yi akan samar da wani nau'i na makamashi mai inganci. Ana iya amfani da uranium wurin kira bam na nukiliya. alhali kuma nazari akan samar da uranium wani abu ne da aka haramta a cikin yarjejeniyar nukiliyar ta haɗin gwiwar ƙasashe da tehran ta sanya hannu tare da jamus da faransa da birtaniya da china da rasha da kuma amurka a shekarar 2015 tun da amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar 2018 sauran kasashen suna aiki tukuru domin tsare yarjejeniyar iran ta yi ta ɗaukar matakai na rashin mutunta yarjejeniyar lamarin da ke tilastawa masu hannu a yarjejeniyar suna taimakawa iran domin rage mata radadin takunkumi da amurka ta ɗora mata a ƙarshe hukumar zaben ƙasar uganda ta ayyana shugaba yuwere museveni a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2021 sojoji da 'yan sandan uganda sun killace gidan madugun 'yan adawa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa robert kyagulanyi mai lakabi bobby wine sama da motocin dakon kaya goma cike da sojoji da 'yan sanda suka shige 'yan jarida wanda aka shinge su 'yan mitoci kalilan daga gidan kyagulanyi sintamu da aka fi sani da bobby wine wasu sojoji kalilan kuma suna sintiri da sawu a kusa da gidan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraron mu Assalamu alaikum barkan barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama shaci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira da hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida. da social media tana barazana ga kabobin yada labarai musamman ta ta yada ta ta ta bayyanar da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu nan media su buga za ga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ɗanzan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su rayu a hotunan amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke zana ga min midiya amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzon kuregi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkir da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abun shi ya sa ke ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fat yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna karya ne kamar yakub musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura ta kafa sada zumunta dinnan nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubalen kamar yadda kake ka faɗi akwai kalubaloli da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haƙƙin jarida ba kasan matsalar ma babba guda ɗaya ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan eh, yada labarai dinnan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama ɗan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama wadda dacan baka isa ka yada labari ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzir ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma eh, trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da tushe akan musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida. Wato Haji Ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ka cokan kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bashi ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su daunin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da gaggautawa ba ni wannan shine ra'ayina Dr. Adama Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke kara shiga zukatan al'umma. Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ah, ɗaya daga cikin waɗannan laifuka ah, suna da suna da alaka da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes uh, prohibition act da najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa kuma wasu social media mutanenmu suna ɗauki kawai facebook da twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na, na, na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. To in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan gada suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu kasashe. 'yan wasu ƙasashe. To in ka yi ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tahiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san haraka kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da tana da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyya cuta to shi kuma kayi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar. sauraro a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. lokacin da mai girma shugaba buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar pdp katsina dai tana zabe jiran wani buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya shugabanci ba tattalin arziki ya kasa lokacin kuma kafin ta ta samu ta miƙe. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka muna fata kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC. To yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Ibrahim Abdulaziz da muna Yola ya shirya mana kan batun alƙawuran da shugaban Muhammadu Buhari ya yi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alƙawarin za a cika su din a cikin wannan shiri na yau din za mu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yakin cewa da alkawalin da shi buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala sannan kuma buhari ya alkawalin yakar cin hanci da rashawa shin ya ci wannan yaƙi din kuma shin mutanen borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na boko haram abin da ya sa yake karewa kenan ba da ba haka za mu duba ko buhari zai iya kammala wannan yaki cikin nasara kafin ya sauka daga mulki to ba ta da bata lokaci ba ga ibrahim a bari sa shau kaji abin da ya faɗa amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin da gwamnatin ku take mulki na gane ta ta pdp an ɗauki lokaci ai wannan matsa na boko haram an yaƙi ci yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da karba ko a naku me kuke yasa kuke gani yau fiye da shekaru goma sha biyu an kasa kawo ƙarshen wannan eh, matsa na boko haram ne. to eh, matsa ibrahim kafin ce komai tunda shi lotodu ya fara karyatawa a'a wai ba masu mu koma baya ka mu koma baya ka faɗa ne mai da martani cewa a lokacin da mai girma shugaba buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa eh, za mu zo kan wannan muna batu maganin tsaro da kan koma baya eh, ya ci eh, shehu za mu zo kan wannan batu batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar pdp katsina dai tana tsare amma yanzu duk da cewa dan katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma dan katsina ne gwamnan katsina kawun shugaban kasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban kasa in dai har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kudi a fidda da shi wasu kuma an sace su an biya kudi an karɓo su amma a lokacin da pdp take eh, mulki haka bai faru ba bari mu dawo muna da batun maganin tsaron nan dr umar duhu kamar yadda kuka alƙawarin kan cewa za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batun maganar kan cewa a shiru da shugaba muhammadu buhari na duk da shawari da kuma kira da su yan majalisar ƙasa da na dattawa da sansu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abun yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma a kasa kawo matsalar tsaron karshe. ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar apc ta yi kawanta samu mulki 2014 zuwa 15 mutanen najeriya kamata san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar cikin gida ba kullum ko ana wasan kwallon idan ma wanda suke kallon kwallo a gindin talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya sai wani Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce gabanci ba tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma ta fito ta za mu saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya ba ne na duk kowa da kowa ne yau kowa ya kawo shawarwar da yake da kyau dole jam'iyya shugaba buhari zai amfani da ita eh, wai batun da ake shi ne jam'iyyar ku dr ah, umar duhu kan mu koma baya ba mu shi da yake zuwa ibada a saudiya kayan kayan abinci da masu ruri bin sace a saudiya ba ne ina zuwa ba mu zo wannan ba a dinga tafiya da lokaci hmm. lokaci din nan shi canza abubuwan da yake faruwa a kasa da duniya gaba daya to dr duhu ba mu zo wannan ba ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta dara ragu wata ta soko da karfi ta yi barna ta yi bala'i da ba a samu wannan bala'u to dr du du eh ba mu zo wannan ba mun haizu da muna batun maganar tsaro kai ku kai mu can za mu zo batun da muke yi shine na batun misali jam'iyyar ku take mulki a Najeriya ta APC yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye amma suka ba sharin kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai aka taki wasu na kaman kan cewa wannan ɗaya daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro. eh to ka gani shugaba kullum shi yake da wayanda yake aiki da su wanda kuma yarda za su masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya ga cewa wayannan mutane za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi ya fi sani amma mu addu'a mu shine mu ba shugabanni goyon baya sun a sha kan wannan tsaron amma ni sana ne. duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake mu a canja shi ina ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wa yanar shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake da ta'addanci da kuma yaki da masu sace mutane da sauransu. Ba ina bai shawarar cewa inda hali shugaba ya ji koke koke mutane ya sauye wannan eh, shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba. A baka sayo lale ba kenan? Aikin soja. Eh. Yana so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ruwa. Amma ya kusan shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa wayansu daga cikin har su yi ritaya ba samu sun kai wannan a makamin ba saboda da ta duhu za mu dawo aiki ya kamata a raba mata amma kuma a sauke su a sauye su don a kawo da su mana wannan aikin mu ji ba na Najeriya ka san da aka canja aka ce motar ka ta ta iya kullum kada injin oil baka canza ran ranar kasa sabu za ka injin ma ta mike su saboda haka kira a tauye su a kawo sabbin da za su wani aikin a karasa da wannan fada da yan ta'adda to ba da za mu dawo gare ka amma wani zai tani kaman kan cewa watakila ita jam'iyyar ta kubata da ta cewa a akan yadda ake shugabancin kasar barin kuma ga shi barisa eti shehu ku a matsayin ku ne a da ya kuka gani batun kiran da aka ne kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro alhamdulillah ni dai kamar shi dokar duhu ya so sami inda nake so wanda kuma ina so umar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa mamadu buhari ba abin da al'umma suke so ya yi ba tunda dai jami'an tsaron da shi ruhu yake shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda ya ga su za su mar aiki Allah ya nuna gazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun ga sun a canza su ya iya canza su menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi dan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne Eh, jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnatin nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu kananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawan an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai a ma akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ina kyautata zaton a cikin masu sauraron. Eh, wannan zargi ne amma ya kake gani kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma ko cin hanci da rashashe sabon yasa abin yake ce yake cinewa. To ai babban katin mai girma jeneral Buhari wanda kuma ko ai san shi da shi shine yaki da cin hanci da rashawa. Wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawa ne sa a ya kicin ya ci cinyewa. talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma. To ba da to bari mu je ga shi a ɗan APC. A'a kai magana kai eh kai magana eh, sosai. Koki kaman a wannan To yau to me zaka ce kan abun da AT Shehu yau ya faɗa. Magana zargi a daina amfani da magana zargi da lokacin zama shine magana da wanda za a amfani da ita. zargi zargi ne kun don ba da shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi ya aka zargi ne sun ya sani zargi ne saboda haka kai ta zargi ne barin da zargi ne ai ba haka ba haka sai ka daure na akan zargi ba sai ran da kotu ta tabbatar cewa yayi laifi saboda haka ni abin da nake son faɗa ya mun ne kuma ba da ya da bari ku juna bari ku juna ya mun yi kuma bari ku juna daman abin da nake son faɗa shine magana cikin eh. hanci da rashawa tun lokacin eh, mulkin soja na farko wanda na biyu da wanda murtala ya hau ya yaƙi wannan abun ba da wasa ba maganar jajirtawa abu ne wanda ya gaji duba wa a Najeriya kadai ba a duk duniya gaba daya. To ba da ma Dr. Nuhu. Dr. Nuhu. Da aka samu haɗin kai ne daga ma'aikata. Eh, to Dr. Nuhu. Ma'aikatan nan ya ake yada baki da su ake cin ake cin baitulmalin kasa da kuma jihohi. Eh, Saboda haka ni ba na ce komai. Fata na shi ne wanda ba ka kawo shaida ba cewa kwararren shaida cewa shi wannan ya gashi ya saci kuɗi sanar Muhammadu Buhari ba zai bar shi ba. Wakil zargi da ake nan mutane su kawo shaida. Su kawo shaida ni dinnan zan sha gaba mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar da an hukunta wannan mutanen. To Dr. Du. Da ko shi da Muhammadu Buhari ya wata magana. Eh. Ya kai magana akan dan eh, takarar gwamnan jihar Edo me ya faɗa yace to kuma yan ku je ku cire certificate na gwamnonin ku guda biyu da ka wannan duka guda ke in ba da ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da aka faɗa dokar najeriya sai da aka daure kan ba ba dole ne ka da kuliya ta bada to dr duhu to dr duhu dr duhu ina kai ka dr duhu muna kan kokari kuma magan da na faɗa kan zaman tsaron nan a'a kada mu ko ce wani shugaban kasa bai sa abin da yake ba a'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunonin sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a saka mai wuya ne wadda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su shi fi sanin inda ruwan nan take yawa dauke a kan Najeriya kanta kenan. Saurare ni to na ji in Najeriya da sauransu ai abin da ya kamata dun ai zama tare amma magana ta ba amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai ba ne duk shugaban kasa da Muhammadu Buhari bai damu da wani mai mai hannu da shuni ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa don talaka ya samu abin da zai ci ya samu koyi amfani abin da zai walwala da shi shi ya tabbata cewa shi din nan shi ma ba barci a baya ba. To a gaishe ku malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma saurin wannan muhawara din da a cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake yi wasu daga cikin ministocin shi buharin game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko buharin zai iya kammala wannan yaki na boko haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu to a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma garas da abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne ne ali musafan sokoto daga na washington dc na ke muku bankwana a huta lafiya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.

Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, niger da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. lafiya da alheri.